wallahi tallahi ba su siyan waya ba ga dai waya da naira dubu ɗaya har talatin da biyar amma kuma ba kuɗin subscription kai da ma Allah zai ɗauko mu da ma Allah zai turo mu wani garar ne ma wallahi tallahi gashi yanzu ƙarya kan ƙarya sun sa bidiyon su a YouTube channel ɗinsu ba halin zuwa je ban da subscription da ma Allah zai turo mu wani garar ne ma wallahi alhamdulillah ga wani gara can da ganin ustaz ne kuma ɗari biyar ne a gaban aljihun shi can baran je yi abin da aka saba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa gajiya ba gajiya. Duk da ne ban san ka ba dan Allah hakuri za a tambaya ne da ni ka san ku malamai. Masha Allah gaskiya ne. Da Allah wani abokina ne muke musu da shi. Eh. Wallahi wai misali a ce in ka shiga ruwa ya kawo ma daidai nan subhanallah daidai nan fa subhanallah ya zaka ya an ka mutu kenan sai dai ka gaya mai rungumi kaddara abin da na gaya mai kenan ni ma a guri kawai zai rungumi kaddara kware kuwa haka yake a gari na gode ya ma to to shikenan shikenan masha Allah shikenan yawa har yanzu katin nan zan je su katin ne su suke na ba wai wai misali ne a ce wai ka shiga ruwa ruwa ya kawo ma daidai subhanallah subhanallah daidai nan fa subhanallah ya zaka ya zaka an ka mutu wallahi lauke